محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkan mu da wannan mareci na litinin sha ɗaya ga watan shawwal ma'ana wata na goma kenan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiran manzan Allah sallallahu daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da talatin ga watan uku a shekara ta dubu miladiya. A wannan makaranta ta mu bai albarka ta karatun littafin al'aƙida da hawa daga al Qur'an wanda ke unguwar Bacira a wannan Kano. A yau muke dawowa hutu na azumi wanda gabanin azumi mun yi darasi ɗaiɗai har guda ashirin da ɗaya da haka yau za mu yi darasi na ashirin da tabbas ne ga 'yan aljanna kuma ba tare da kewaye shi da gani ba ko ƙare masa gani ba kuma ba tare da kamanta ga yadda za a yi ganin ba amma dai Allah ya tabbatar da cewa bayansa muminai 'yan aljanna za su gan shi a lahira Allah ka samu cikinsu to mun yi dogon karatu cikin wannan matashiya har muka kai inda yake cewa wato Sheikh Fauzan kenan inda yake cewa a ta'aliqin sa kama qala al-allama ibn al-qayyim fi kitabihi al-qayyim a daidai nan muka tsaya da ka Sheikh Fauzan yace kama qala al-allama ibn al-qayyim kamar yadda babban malami ibn al-qayyim al-jawziya ya faɗa fi kitabihi qayyim cikin littafin nan nasa mai daraja ce wa a hadisa bayan ibn al-qayyim ya kawo hadisai al-warida ru'ya waɗanda suka zo game da maganar ganin da muminai za su yi wa Allah a ranar lahira sai ce wa balagad balagat haddat tawaturi waɗannan hadisai har sun kai matsayin mutawatirai idan aka ce mutawatiri shine abin da mutane da yawa suka rawaito a dukkanin matakan sanadi yawan da ba zai yiwu a ce su haɗa akan ƙarya ba wannan shine abin da ake kira da tawaturi a ilimin hadisi ma rawahu adadun kasirun an adadin kasir tuhilul adatu tawaquhum wa tawafuqahum alal kadhib sai ce minha daga cikin irin waɗannan hadisai mutawatirai da suke tabbatar da cewa mu'minai za su ga Allah a lahira qauluhu alaihi salatu wassalam shine fadin manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati manzon Allah yace lalle ku sani ku mu'minai yana magana da sahabbai wanda sune shugabannin dukkanin wani mu'mini innakum lalle ku satarawna rabbakum da sannu za ku ga ubangijinku yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama kamata Raunar kamara lailatal badri irin yadda da ganin wata kamar yadda mun faɗa a baya malamai sukan ce min babi tashbihir ru'ya bir ru'ya la tashbihil mar'i bil mar'i ana kwatanta ganin ne da gani ba abin gani da abin gani ba domin Allah laysa kamislihi shay abinda manzon Allah yake nufi yadda ake ganin wata a daren goma sha hudu ba wahala goma sha hudu ana turere ne wajen ganin ganinsa haka ubangiji subhanahu wataala a ranar lahira idan muminai za su ganshi babu wanda zai tura wani ba wanda zai tarewa wani sai ce wa kama tarawna shamsa kuma za ku ga Allah cikin sauki irin yadda kuke ganin rana a yau sahawan a watsake laisa dunaha sahaban ba wani hadari ko gajimare ko hazo da yake hana ku ganin ta. la tudammuna fi ru'yatihi kuma ba ku turereniya a wajen ganin ma'ana ba za ku yi turereniya wajen ganin Allah ba za ku ganshi kowa a inda yake ba tare da wani ya tare maka ko wani ya kare maka ba ai la tudammuna fi ru'yatihi abin nufi cikin ganin watan ba ku turereniya irin haka kuma cikin ganin Allah ba za ku yi turereniya ba shine Sheikh Bafauzan yace ya'ani la tazdahimuna ala ru'yatillah abin nufi ba kwa turmutsutsu a wajen ganin Allah ba za ku yi hakan ba li'anna kulla wahidin yarar rabba domin kowane ɗaya daga cikin muminai zai ga Allah wa huwa fi makanihi yana a inda yake min ghairi zihamin ba tare da cunkoso ba kama annan nasa kamar yadda mutane ya rauna shamsa wal kamara suke ganin rana da wata a nan duniya min ghairi zihamin ba tare da turmutsu ba yace li annal adata domin bisa ga al'ada idza kana shay'u fil ardi wajen ganinsa amma abu idan a sama yake ya bayyana a fili to ta ya mutane za su yi turere ne a wajen ganinsa ba za su yi ba to wannan hadisin ma yana daɗa tabbatar mana da cewa Allah yana ina sama domin manzo Allah ya ce irin yadda ake ganin rana da wata za a ga Allah cikin sauki ba turereniya to rana da wata a sama suke ko a ƙasa yadda rana da wata suke a sama ake ganin su cikin sauki haka Allah zai bayyana a sama a ganshi cikin sauki an gane ko sai ce walakin idza kana shay'un murtafi'an sai dai idan abu yana sama ya daukaka kashamsi wal qamari kamar rana da wata fa innahum to su mutane la yazdahimuna ala ru'yati ba sa turere ne a wajen ganin sa ka kullun yarahu wa huwa fi makanihi kowa yana ganin sa a inda yake ba tare da wani ya tare masa ba idza kana hadha fil makhluqi idan irin wannan abu yana faruwa wajen ganin abin halitta ash-shamsi wal qamari kamar rana da wata fa kaifa fil khaliqi to ya kake tsammani kuma game da mahalicci subhanahu wata'ala mai girma da buwaya mana rana da wata ai bayi ne na Allah ko amma saboda suna sama in zaka gansu sai ka gansu cikin sauki saboda daukakuwar su to ina kuma ga ubangijin talakai wanda yafi kowa daukaka an gane ko al'a'ala mafi daukaka sabbihi isma rabbikal a'ala ubangiji shine mafi daukaka duk wani abu da ka sani madaukaki to Allah sama yake da shi rana a sama take Allah sama yake da ita wata a sama yake Allah sama yake da shi duk wata halitta da take sama Allah yana samanta wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa za a ganshi za a ganshi cikin sauki babu wahala domin ga rana da wata ma wanda bayi ne na Allah kasantuwar suna sama in za a gansu ba a shan wahala walam yunkir ar-ru'yata Sheikh Fauzan yace ba wanda ya musun za a ga Allah a lahira cikin ma'abuta musulunci illa ahlul bid'a sai 'yan bid'a duk wata kungiya da take jinginuwa zuwa ga musulunci ta yadda za a ga Allah a lahira in kwa kaji wasu sun ce ba za a gan ba to ka san waye. yan bid'a ne ma'ana wanda suka saba wa annabi a aqidar ganin Allah irin yadda suka saba masa cikin abubuwa da dama suka saba masa cikin zikiri suka saba masa cikin salati haka nan hatta a cikin sha'anin ganin Allah sun saba wa manzo Allah ya ce za a gani su sun ce ba za a gani ba ya ce Allah zai zo sun ce ikonsa ne zai zo ba shi zai zo ba shin sun fi annabi sanin Allah ne sun fi annabi girmama Allah ne kaga bid'a ce kawai Sheikh Fauzan ce kal jahamiyya kamar yan bid'an jahamiyya mabiya jaham ibn Safwan wal mu'tazila da mu'tazilawa ma'abuta ko mabiyan wasilu dan ada ɗaya daga cikin almajiran Hassan al-Basri wanda ya masa tawaye daga nan ne ake kiransa da mu'tazili Hassan al-Basri shi wasilu dan ada almajiransa ne amma ana nan sai fanɗare masa ya masa ta ba inda Allah ya ce bai da waje in kuma akwai mun kalubalanci duk wanda ya ce Allah bai da waje ya kawo nassin da ya ce Allah bai da waje ayoyi sun tabbatar da Allah yana sama babu wani hadisi da ya korewa Allah jiha an gane ko Allah yana ko'ina da isa yana ko'ina da ilimi amma yana sama da me da zaki subhanahu wataala to da suka ce wai in sun ce za a ga Allah to ai sun masa waje su kuma a aƙida su Allah bai da waje wallahu indahum laysa fi jiha suka ce wai su Allah a wajen su bai da waje irin yadda za mu ji yan bid'a suna faɗa amma ba kunya ba tsoron Allah zaka ce Allah bai da waje kuma ka zo kai bikin Isra'i da Mi'raji ka ce an tafi da Annabi sama kuma wajen wa ina ce irin tafkati da warwara da Allah wa huwa indahum wai Allah su a wajensu la dakhilal alami baya cikin duniya wala kharijaha kuma baya wajen duniya wala fauqa baya sama wala tahata baya ƙasa wala yumnata baya dama wala yusrata baya hagu laysa fi jiha baya ko ina to dan Allah in ka ce baya can baya can baya can karshe ina za a samu karshe is equal to babu baya sama baya ƙasa baya ciki baya waje baya dama baya hagu a ƙarshe babu ko da Allah kawai suke so su yi dan ba yadda za a ce baya ciki baya waje baya sama baya ƙasa baya dama baya hagu kuma ya zama akwai shi natija dole ƙarshe ne babu wa hadha ma'anahu Sheikh Fauzan yace ma'anar fa wannan maganar idan kuka fahimce ta da kyau annahu ma'adumun suna nufin su ce babu Allah domin in ka ce baya sama baya ƙasa baya ciki baya waje baya dama baya hagu a ƙarshe ko ka ki ko ka so amsa shine babu shi wannan kuma ƙarya ce shine yace ta'ala Allah amma yaquluna Allah ya ɗaukaka gaburan wannan mugunyan magana da suke faɗa fa nafawur ru'ya da haka sun kore ganin Allah min ajali hadhar ra'ayin baqili saboda wannan ra'ayin batacce na cewa Allah bai da waje wannan yana daga cikin sharrin bid'a da ka saba wa manzon Allah sau daya ka shiga daji kenan ana cewa Allah bai daidaita akan al'arshi ba wannan ya bude wannan kofar sharri ai baya sama ma ai baya kasa ma ai baya kaza ma ai baya kaza ma to a ƙarshe natijar shine babu Allah ko ka faɗa da bakinka ko ka faɗa a wajen dukkan mai hankali in ka ce baya ciki baya waje baya sama baya kasa baya dama baya hagu me zai fahimta babu amma kuma sai ya zo ya raina ma hankali ce kuma dai akwai a ƙarya kake yi to ko dai akwai ne ko babu in ka yadda akwai to dole kai masa waje wanda yawa kansa in kuma babu to sai dai ka ce babu ina fata an gane da haka ita aqidar musulunci إبراهيم الإكرم هل أتعرف الإنسان من ذلك لم يكن شيئا مذكورا أليس ذلك إلى

to mu fahimci wannan da kyau da haka mu kiyaye cewa wai hankulanmu ne za su gano mana yadda Allah yake mu kiyaye wai sai abin da hankalinmu ya yarda da shi game da Allah sannan za mu yadda wannan ba imani ba kenan hankalinmu bai isa ya gano mana Allah ba amma imani shine idan Allah ya ce ina da kaza ka ce na yarda in baka fahimta ba bar masa kai imani ka sallama masa in ya so ka fahimta sai ya fahimtar da kai idan bai so ka fahimta ba abin da yake bukata daga gare ka kawai imani da sallamawa to sai ka imanin sai ka sallama shikenan akwai abin da ba dole sai ka san shi ba kake yarda da shi ba wai ga Allah ba wani lokaci ko ijunan mu yan adam akwai abin da ka san mutum yana da shi amma ba sai ka gan shi ba yanzu wa yake shakka cewa kowa a cikin mu yana da zuciya amma ka taba ganin zuciyawa ne kuma zaka ganta amma kana musunta wa yake musun cewa dukan mu muna da hankali anan ka taba ganin naka bare na waninka kana musun cewa bai da hankali ashe kenan ko ga dan adam ba komai ne sai ka gani zaka yadda akwai ba to ina kuma ga Allah ubangijin talikai idan yace maka yana da shi sai ka sallama to sai ka zauna lafiya da ka yace asbatur ru'ya su ash'ariyawa mabiya abul hasan al-ash'ari sun yadda da cewa za a ga Allah wa qalu kuma suka ce yura za a ganshin walakin laysa fi jihatin sai dai ba a wani bangare ba sai ce wa hadha min at-tanaqudil ajibi wannan ko yana daga cikin tufka da warwara mai ban mamaki za a yi kuma ba za a yi ba domin idan ka ce ba za a ganshi a wani bangare ba daidai yake da ka ce ba za a ganshi ba an gane ko da haka yace wannan yana daga cikin tufka da warora mai ban mamaki laisa hunaka shay'un yura domin ba wani abu da zai yi a ganshi wa laisa fi jihad wa huwa laisa fi jihatin kuma kace baya wani bangare in dai zaka ganshi a duniyan nan to a wani sai ka ganshi a wani bangare in ba a gabas baka ganshi a yamma in ba a yamma baka ganshi a kudu in ba a kudu baka ganshi a arewa in ba a sama baka ganshi a ƙasa in ba a ƙasa baka ganshi a ina a sama in dai abu ne zaka ganshi a duniyan nan to dole yana da bangare ولذلك saboda haka ne ma radda alaihimul mu'tazila mu'tazilawa suka yi wa ash'ariyawan raddi suka ce ai gwanda mu ma da muka ce ba za a ganshi ba muka huta amma ku wannan keluwa kuka yi kun ce ba za a ganshi za amma kuma kuka ce ba a wani bangare ba maganar ku da ta bafa duk ɗaya ce ba ku gane bane wai duk ɗaya makafi sun yi dare ce ai duk ɗaya me bambancin dare da rana a wajen makaho babu saboda shi baya sanin rana kuke ko dare kuke bambancewa saboda kuna gani to daka da wanda ya ce ba za a ga Allah ba kwata-kwata da wanda ya ce za a ganshi amma babu bangare. duk abu ɗaya suka faɗa ina fata an gane kamar mutum ne ya ce tayarka ta sace wancan kuma ya ce tayarka ta yi faci me bambanci duk abu ɗaya suka faɗa da sacewa da faci duk ɗaya yace li anna hadha min al mustahili mutazila ta ce da goka ba a ce a ga Allah kuma ba a ba wannan ba zai yi ba wa ahlus sunnati su ku ahlus sunna quluna suna cewa yura subhanahu wa ta'ala za a ga Allah mai girma da buwaya wa huwa fi jihatil ulwi kuma ta sama za a ganshi min fawqihim saman bayansa subhanahu wa ta'ala fal jihatu da aka ni ko sunna da sunna shi yasa malamai suke cewa sama inda Allah yake haisu la makanani waje ita kalmar waje ana faɗatta ne a inda halitta suke amma irin shi Allah a cikin duniya yake Allah ba a cikin duniya yake ba duniya halittar Allah ce Allah baya shiga halittarsa Allah a sama yake inda ya dace da shi inda babu halitta sai dai shi mahalicci subhanahu wataala walakin yuqalu sai dai ana cewa fiha alat tafsilis sabiqi Allah yana sama gwargwadon bayanin da aka faɗa a baya wa ma'ana bi ghairi ihada da Imam ya yace mu'mine za su ga Allah amma ba za su kare masa gani ba domin kalmar ihada kamar yadda mun faɗa a darussan baya suna da bambanci da kalmar ar ko kalmar annazaru Allah ya tabbatar da za a shi da ru'uya an gane ko ya tabbatar da za a gan shi da kalmar annazaru wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira kaga nazira to sannan manzo Allah yace innakum satarawna rabbakum daga ra'ayara ru'yatan to amma a ƙur'ani sai Allah ya ce wala yuhituna bihi ilman wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha duk ihada sai Allah ya kore wa kansa ba a yi masa ihada kamar yadda ba a yi masa idraki idraki shine kare gani akwai bambanci tsakanin gani da kare gani Allah ya tabbatar da za a ganshi amma ya kore za a kare masa gani la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara idan duna ba sa kare masa gani to shine malam Abu Ja'far Dahawi yace mumine za su ga Allah amma ba za su kewaye shi da gani ba ba za su kare masa kallo ba to wannan kalma ta ba za su kewaye shi da gani ko su kare masa kallo ba me ake nufi da ita shine anan Sheikh Fauzan zai mana sharhin ta yace wa ma'ana bi ghairi ihada da Imam Abu Ja'far Ad-Dahawi yace za a ga Allah amma babu iyakancewa da gani wala kaifiya babu kamanta yadda ganin zai kasance annahum abin nufi cewa su muminai la yuhiduna billah ba su isa su iyakance Allah ba a ce ka san Allah ciki da bai ka kare masa kallo to wannan ba aiwa Allah Allah ya fi karfin wannan duk abin da kaji an ce an kare masa kallo to bai buwaye ba yana da iyaka kuma a cikin cewa an karewa abu kallo akwai raini ko ba haka ba ko budurwa za ka ce na kalle shi sama da ƙasa na ƙare masa kallo wannan ya akwai raini a ce to Allah ya fi ƙarfin wannan a ce ka ƙare masa kallo Allah ba a yi masa wannan subhanahu wa ta'ala ƙaramin misali malamai suke cewa ka kalli rana halitta ce daga cikin halittar Allah bal ƙaramar halitta ce bata taka karata karya ba cikin halittun Allah manyan amma idan rana ta take a tsakiyar wuni ta fi ƙarfin ka tsira mata ido saboda kwarjini da Allah ya sa mata shi yasa ma in ana so a yi mutum azaba sai a ce kalli rana tana kashe masa ido yana hawaye ana dukansa ma'ana ta gagara ya kare mata kallo to ina ga ubangijin da ya yi ta ai yafi karfin ai masa haka subhanahu wataala to da ka shi Allah ba ai masa ihada ba ai masa idraki da ka annahum cewa su mu'minai da za su ga Allah la yuhiduna billah ba za su game masa gani ba wa yarawnahu subhanahu bighairi ihada za su ganshi mai girma da buwaya amma ba tare da ƙari kallo ba wallahu azimun domin Allah mai girma ne la yumkinu al-ihadatu bihi ba zai taba yiwa a karaɗe da shi ba qala subhanahu ubangiji mai girma da buwaya ya faɗa wala yuhiduna bihi ilman bayi basu isa ba su kewaye Allah da sani a cikin suratul daha aya ta 110 wa qala jalla wa ala madaukakin sarki ya sake cewa la tudrikuhul absaru idan duna ba sa ƙare masa kallo al'an'am ayat suratul an'am aya ta uku, ya'ani la tuhitu bihi abin nufi idan duna ba sa kewaye gani da Allah walaysa ma'anahu la rahu amma ba ana nufin ba za su ganshi ba kwata-kwata ba haka ake nufi ba li'anna Allah subhanahu wata'ala lam kulla ta rahu domin Allah mai girma da buwaya bai ce ba za a ganshi ba bai ce la absaru idan duna ba sa ganin sa ba a'a inna ma qala la tudrikuhul absaru kadai abin da yace shine idan dana ba sa kare masa kallo da haka akwai bambanci tsakanin ar-ru'ya da al-ihada da kuma al-idraku ane wa Allah ru'ya ane wa Allah nazaru amma ba ai masa ihadatu ba ai masa idraku ina fata an gani لأن الله سبحانه نعم سيتي فالإدراك شيء والرؤية شيء آخر داك كغاني إدراك وانا أبني دبان رؤية ما وانا أبني daban. fahiya tarahu subhanahu wa ta'ala da haka shi Allah ana ganinsa amma biduni ihadatin ba tare da iyakance gani ba wa fi hadha raddun ala man bi aya da haka cikin wannan magana akwai mai da martani na ilimi ga waɗanda suke dogaro da ita wannan aya ta cikin suratul an'ami aya ta 103 la tudrikul absaru su ce wai ayar tana nufin ba za a ga Allah ba a'a idraku daban ru'yatu daban an gane ko wa ubangiji ya ce ar-ru'yatu wa kuma kai suke cewa a ruyatu gani la tumkinu ba za ta yi ba lianna Allah qala wai saboda Allah ce la tudriku al-absaru idan duna ba sa iyakance shi da kallo fa naqulu lahum shek fauzan yace to mu kuma sai mu ce da su muna masu mayan musu da martani na ilimi antum la ta'rifuna ma'ana la tudriku al-absar ku sani ba ku san me ake nufi da la tudriku al-absar ba in dai kun fassara ta da cewa ba za a ga Allah ba fa ma'ana la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikuhu al-absara abinda ake nufi da Allah idan dana ba sa iyakance shi da kallo amma yana iyakance masu idan dina da rai ma'anahu shine ma'anarsa la tuhitu bihi ba sa iyakance shi kewaye shi ba ana nufin ba za su shi ba walam yakun subhanahu la tarahu al-absar shi yasa Allah bai ce la tarahul absaru idan dina ba sa ganin sa ba a sai ce la tudrikuhu idan dina ba sa kare masa gani wastadallu aidan kuma suna kafa hujja har ila yau faqalu su ce Musa alaihi salamu kala ai annabi Musa amincin Allah ya tabbata a gare shi ya ce da Allah rabbi arini anzuru ilaika ya Allah ka bani damar inganka qala sai Allah ya ce lan tarani ba yanzu za ka ganni ba ba za ka ce lantara ni kwata-kwata ba za ka ganni ba a'a domin lan ba ta nuna abu ba zai faru ba dindindin tana nuna ba zai faru ba na tsawon lokaci sai daga baya shi yasa idan ana so a ce ba zai faru ba dindindin to in an kawo lan sai an ƙara da abadan an gane ko wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum Lauyu Ammaru alf sanatin wama huwa bimuzahzihi min al'adabi ay yu'ammar ko wallahu basirun bima ya'malun walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizalim kaga walan yatamannahu sai aka ce abadan saboda lan ɗin inda tana nuna har abada to ba za a ƙara abadan ba amma ita lan idan aka ce lan ya fa'al to ana nufin zai dade bai yi ba to an ce ku zai dade bai yi ba ai bayan dadewa fa zai yi to laraba in suna so su ce ba zai yi ba har abada to in suka ce lan sai su ƙara abadan qalu ya musa inna lan nadkhulaha abadan amma in aka ce lan to ana nufin za a dade ba ai ba amma daga baya za a yi shi yasa annabi musa da ya roki Allah ya ce arini anzur ilaika sai Allah ya ce lantarani bai ce ba abadan zaka dade baka ganni ba to mecece daɗewar sai ka mutu an tashi alkiyama sannan ne zaka ganni amma yanzu kan a duniya ba zaka ganni ba ina ba ta an gane to waɗanda ba su san wannan ba sai su ce ai Allah ya ce da annabi Musa lantara ni. lan kuma tana nufin har abada ba za a ga Allah ba to wannan gwaranci ne duk mutumin da yayi wannan fasarar bai san Qur'ani ba bai fahimci nafiyu da lamba a larabci shi yasa ibnu malik a cikin alfiya wanda cikin wanda suke da wannan ra'ayin akwai jarullahi zamakshari tare da babban malami ne na lugar larabci amma anan sai ya tuntube aqidarsa ta mu'tazilanci ita ta rinjaye shi domin ka san gurbatacciyar aqida ko mutum yana da ilimi sai ta mai da shi wa ba gidaje domin ga gaskiya amma sai ta dauke shi daga gaskiya sai ta jefa shi son zuciya shari ba wanda yake ja da shi a ilimin larabci gwani ne a larabci amma yana da aqidar mu'tazilanci su mu'tazilawa ba su yadda za a ga Allah ba to da yayin littafin tafsiri kashaf da yazo fassara waɗannan ayoyin sai ya kifa sai ya ce ai wannan ayar ma lan tarani tana nufin ba za a ga Allah ba saboda me saboda Allah ya ce lan lan kuma tana nufin ba za a yi abu ba har abada ya manta da ire-iren waɗannan ayoyin da lallan ta zo amma sai da aka ƙara abadan da ake so a nuna har abada da shi yasa ibn malik a cikin alfiya yayi masa raddi da yazo akan manfiyat harufan da ake amfani da su wajen kore zance wanda suna daga cikin nawasu kuma na fi'ili mudari sai ce wa man yara nafiya bilan mu'abbadan fa qawlu hurdud wa siwahu fa aduda duk wanda yace maka nafiyu da lan mu'abbadan yana nufin har abada abu zai faru ba fa hurdud yi jifa da maganarsa, sa karka karbe ta saboda nafiyu da lan la yufidul abad wa inna ma yufidu sayaf'alu suka ce idan aka yi nafiyu da lan to yana nufin nan gaba za a yi amma ba yana nufin har abada ba in ku ana nufin har abada to sai an kara da me abadan da aka yi ce qawlu hurdud kai jifa da wannan magana wasiwahu fa'adu da kishiyarta zaka goyi da baya mana wacce take cewa da bilan Gaira mu'abbad korewa da lam baya nufin har abada in ana nufin haka to sai in an ƙara da kalmar abadan to shine Sheikh Bassam anan yace wastadallu aidan sun kafa hujja har ila yau faqalu suka ce Musa alaihi salamu qala annabi Musa amincin Allah ya tabbata a gare shi ya ce da Allah rabbi arini anzur ilaika ya Allah kai min izini in ganka ƙala sai Allah ya ce da annabi Musa lan tarani zaka dade baka ganni ba amma su sai su ce lan tarani ba za ka taba gani na ba to in suka fassara da wannan fassarar tasu wacce son zuciya ce ya nuna har a lahira ba za a ga Allah ba to kaga kenan duk ayoyin da suka ce za a ga Allah a lahira su ba su yarda da su ba sun musu tawili sun canja musu ma'ana sai ce haza dalilun ala nafiyar ru'ya sai su ce wai wannan ayar dalili ce har ila yau da take kora ganin Allah duniya da lahira to shine Sheikh Fauzan yace naqulu lahum to mu kuma ga namu bari ku ji me zamu ce da su hadha fid dunya wannan maganar da ta gudana tsakanin annabi Musa da Allah a iya duniya ce li'anna Musa sa'ala zalika fid dunya domin annabi Musa ya roki hakan ne a nan duniya wala ahada yara Allah fid dunya ba ko wani dan adam da zai ga Allah a duniya lal anbiya wala ghairuhum ko annabawa ko waninsu ko annabawa ko waninsu ba sa ganin Allah a ina a duniya wannan shi ne aƙidar musulunci amma akwai sufayen da suke cewa suna ganin Allah kiri da muzu ƙaryarsu ta wuce ma su ce maka ganin manzan Allah Allah ma suke cewa suna gani kiri da muzu sun ga Allah ya ce musu kaza ko kawai kuna zaune da wani shehi sai ajiya zuciya hmm, ya sha furarsa ta masa karo in aka ce me faru shehu sai ce haddasa ni kalbi an rabbi zuciyata ce ta ce mun Allah ya ci kaza ka ji giza sarkin karya wai zuciyarsa ce ta ce masa Allah ya ce ayi kaza da aka sai su ci kuɗin mutane a banza su zalunci mutane a wofi zai ce Allah ya ce ku tara masa miliyan kaza kwana-kwanan nan ba a daɗe ba fa a Najeriya wani shehi a ƙasar nan ya ce wai shehu ibrahim ya turo daga lahira duk muridansa kowa ya kawo dala ɗaiɗai wallahi kwana-kwanan nan a social media ba ku gani ba in za ka yi magana ce damun ba da kai ake ba wanda bai yadda ba wanda ya yadda don an san kai da sauran hankalinka ya za a sha ka musalla da mahaukaci ake ko Ta ɗan ance ce masu hankali ku yi hakuri a nan ba da ku ake ba to mun hakura ba da mu ake ba a yi da mahaukata su ma Allah ya sa su warke amma an da shiriri ta da hauka ka ce wa zuciyarka ta ce ma Allah ya ce zuciyarka ta ce ma Allah ya ce kuma bai ce maka komai ba sai karɓa kuɗin mutane bai ce ka ba su naka ba Allah ya ganar da mu wallahi duk wanda ya bar sunna sorinsa wallahi sori wa amma fil akhirati to da haka wannan shine aqidar musulunci har annabawa a duniya ba sa ganin Allah domin Allah ya hana a ganshi a duniya manzon Allah an tambaye shi yaga Allah ya ce bai ganshi ba yanzu ya zo ya ce Allah ya fa annabi nasu Qur'ani da annabi kaga ubangiji ya ce ba sai ya tsare na da shi ba zai gan shi ba nana Aisha tace duk wanda ya ce maka annabi Muhammad ya ga Allah kace ƙarya yake annabi bai ga Allah ba idan mu ne yan izala muka faɗa sai a ce kin Allah ne kin manzon Allah ne Aisha ma makiyar manzon Allah ce shi soyayyar annabi ba shine kai masa ƙarya ba soyayyarsa shine ka faɗi abin da ya faɗa ka tsaya a nan ba a san annabi da ƙarya Aisha ta ce duk wanda ya ce maka annabi ya ga Allah ka ce ƙarya ne to yanzu Aisha ragewa annabi daraja take ita nan? gaskiya take gaya maka domin a zahiri din babu wannan magana a musulunci babu ita ƙarya ce ba a yi ta ba kuma idan aka buɗe ƙofar to daga nan maɓarnata za su yi ta shiga idan wani ya zo ya yi ƙarya ya ce annabi ya ga Allah aka ce in ka ji masana annabi masoya annabi to ana nan zai ce maka shehinsa ma ya gani shi ma ai jikan annabi ne to shi kenan shi ma ana nan wata rankuna zaune da ce shi ma ya gani shi ma ai jikan jika ne to shi kenan abin ya zama wasa shi kenan abin ya zama wasa kuma ka gane abu mai daraja ba a ganinsa a arha a duniya akwai abin da ya kai Allah daraja ha a lahira yanzu a nan duniya idan yau ka ce za ka ga gwamnan garinku zai yi yau ka gan shi wallahi wani sai wata go shekara kai wani tun farkon mulki har a gama mulki ba zai yi wan on da gwamna ba ba zai gan ba saboda me saboda darajarsa abu mai daraja ba a ganin sa arha bare shugaban kasa wani lokaci sai ka gama cin screening na komai daga inda kake kawai sai ɗakin ganin shugaban kasa sai a ce maka kai appointment ya canja akwai wani security report ba za ka gan shi ba sai nan da wata sha biyu sai a dawo da kai yanzu a ce Allah sai ya zama arha ganin shugaban kasa ya bi ganin Allah tsada a wajen ku kawai yau wannan ya ce ya ganshi wancan gobe ma ya ganshi wancan jibi ma ya ganshi yanzu abun wasa ya wuce wasa a ce wai akan kyallan wazifa wai Allah yana zuwa ya zauna a wajen akwai wasan da ya wuce wannan wargin wai wannan kyallan na wazifa wai Allah yana zuwa ya zauna annabi yana zuwa ya zauna shehu tijani yana zuwa ya zauna shehu ibrahim ma yana zuwa ya zauna duk akan kyallan wazifa <laughs> <laughs> na gaya muku labarin wani dan siyasa mai raha ya bani labarin Ya ce wata rana mala aka gayyace mu eh, zikirin ƙasa to za a yi zikirin juma'a ake cewa ko ko zikirin ƙasa ake yi in an ga ai wazifa sai abin da za a yi Ya ce to da muka ya yace ka san mu ko ina zuwa muke malam ce da na tafi sai na zauna da carbina sai na taba wani a ɓangare na Na ce sun ce fa anan wai annabi yana nan shehu tijjani yana nan kaza kaza na gefen na sai ce mun kwarai haka aka ce sai na ce to ɗan jamuji in an ja akwai wani akai ai za a ji nauyi na tuntsire da dariya na ce lallai fa ga kyakkyawan misali na hankali amma kyallan da za ga wani lokaci iska tana ɗaga shi kuma kyallan da za ga shi wani lokaci fa sun bar shi ya yi da ma yanzu ku rasa shimfiɗar da za ku sauki shehu tijjanin ma sai wannan mu mun san dai annabi ƙarya kuke ba zai zo ba to shi shehu tijani in zai zo ku rasa shimfiɗar da za ku sauke shi sai wannan ku kun hau jan kafet kun hau kaza kun hau kaza amma shi sai a rakani makabarta kilarita za ku sauke shi mai lafiyayyen hankali ba zai yadda da wannan shiriri tabba su da kansu wani lokaci za kan sun dawo suna karyata kansu na taɓa jin ɗan tamori yana faɗa yace wata rana ya je wajen wani shehi cikin shehunan su yake tona wani asiri Allah ya matsa baki ko ko ko ko Madina suka je ne suka je wai suka yi ziyara na ma manta yadda labarin yake to da suka dawo suka fito wai sai ya ji shehun yana cewa a sauka lafiya a sauka lafiya su ba su ga kowa ba sai ya ce musu wai ai annabi ne ya rako shi shi da kansa ya ce yanzu wannan wulakancin tun annabin ana zuwa wajensa wai yanzu ya dawo shi yake rakowa ya biyo yanzu wannan wulakancin kaga dan cikin su ne yake faɗa fa wannan in mu muka faɗa sai cibiyar zama kari kuma wallahi wannan shine wulakanci ne da wasa ka ce duk motsi akwai kwanan nan wannan mai hankakan nan na Kaduna mai hular ɗan wanzan kwanan nan ya fito yake cewa akwai shehu wane ne wane ne duk awa ɗaya yana ganin annabi kaga shi auni sau ashirin da hudu yake ganin annabi duk awa ɗaya to ni na tabbatar ko babban ɗansa wanda ya zama magidanci ba ganin sa duk awa ɗaya inda yana zuwa sana'a ko matarsa ba zai yi ya rinka ganin ta duk awa ɗaya ba inda yana fita ya tafi sana'a zama saboda raina manzo Allah ka ce duk awa ɗaya kana ganin annabi shi yasa Allah ya ce wa zaril ladhina takhadhu dinahum la'iban wa lahawan wa gharratuhumul hayatud dunya ko rabu da waɗanda suka maida addinin su wasa da wargi rayuwar duniya ce kawai a gaban su kowa ya shato ƙaryarsa zai faɗa kowa ya shato tsiyarsa zai saka kowa shaci faɗinsa in ya zo masa zai saka wai wannan shine addini wani abin in ka ji shi wallahi ko a tatsuniyar giza da ƙoƙi aka gaya maka sai ta girgiza hankalinka amma a ce maka wannan shine addini wannan shine addini Allah ya samu gani to da ka dai a aqidar musulunci annabawa ma ba sa ganin Allah a duniya na wani wa amma fil akhirati amma in an je lahira fayaral mu'minuna rabbahum duk mu'mine za su ga ubangiji to ina ku ga annabawa wannan su ne shugabanni wa duniya dunya laysat ka halil akhira shi fa halin duniya wa halid dunya laysat ka halil akhira ba kamar halin lahira bane abinda ba zai yi ba a duniya a lahira sai yayi me sai yayi saboda rayuwar daban ce an gane ko a duniya hannu yana magana a duniya kafa tana magana a duniya fata jiki tana magana amma a lahira za su al yawma naktimu ala afwahihim وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وذاك شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء الدنيا وأن الدباسة مغانا من أنجي لاهرة ذاسي مغانا da halin duniya ba kamar halin lahira ba ne a duniya uwa ba ta jifa da ɗanta amma a lahira uwa za ta yi jifa da ɗanta a duniya in kana cikin tsoro danginka kake kusantowa don ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali amma a lahira in ka tsorata gudun dangi ake yi yau mai firul mar'u min akihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imrin minhum yawma idhin sha'anin yughnihi a duniya idan ba kayan maye ka sha ba baka maye baka layi baka marisa baka tangadi amma a lahira za ka tangadi kai marisa kai mashalo kuma ba kayan maye ka sha ba fataran nasa sukara wa ma hum bi sukara walakin lahi shadid Allah ya ce ka ga mutane suna maye amma fa ba kwaya suka sha ba ba giya suka sha ba ba koken ko wiwi suka sha ba walakin na azaban lahi shadid azaba ce ta sa su haka to da ka halin duniya laisat ka halin akhira duniya ba kamar lahira bace abinda bai faru a duniya ba a lahira sai ya faru su fi bi bi'afun fi ajsamihim wa fi madarikihim mutane a nan duniya raunana ne jikinsu bai da ƙarfi kwakwalensu ba su da ƙarfi la tastati'u an tara Allah ba za su iya ganin Allah ba wa amma fil akhirati amma an je lahira fa inna Allah yu'tihim quwwatan Allah zai ba su wani ƙarfi na musamman jikinsu zai yi ƙarfi Ƙwaƙwalensu za su yi ƙarfi ta yadda za su iya ɗaukar duk abin da aka ɗora musu yastati'una biha ayyaru rabbahum da wannan ƙarfin za su iya ganin Ubangijinsu, jalla wa ala mai girma da buwaya, ikraman lahum, kuma Allah zai haka ne don ya girmama su. ولهذا سبود هكني لما سأل موسى ربه في هذه Aya, yayin da annabi Musa ya roki ubangiji mai girma da buwaya cikin waccan ayar kala sai Allah ya ce lan tarani zaka dade baka ganni ba tukuna dai walakin sai dai unzur ila aljabal kallu wancan dutsen fa in istaqarra makanahu in ka ganshi yana nan a inda yake fa sauka tarani to kai ma zaka iya gani na me yasa aka ce kallu dutse saboda dutse ya fi ɗan adam ƙarfi duk abin da dutse ya iya duk abin da ɗan adam ya iya to dutse zai fi iyawa amma duk abin da dutse bai iya ba ɗan adam fa ba zai iya ba ku lura da kyau dutse ya fi ƙarfi idan dutse ya iya jurewa wata wahala ba dole mutum ya iya jure mata ba don ba ƙarfinsu ɗaya ba amma duk wahalar da mutum ya jure mata to dutse fa zai jure mata saboda ya mafi mutum ƙarfi to kuma duk wahalar da dutse bai jure mata ba mutum kuma ba zai iya ba saboda dutse kuma ya fi shi ƙarfi to wannan shine misalin da Allah ya gwada annabi Musa aikace kalli dutsen can idan ka ga ya zauna yadda yake to kai ma zaka iya gani na lokacin da Allah ya bayyana ga dutse sai dutse ya kasa ganin Allah sai ya narke ya zama gari narkewar dutsen ba fa ganin Allah ba shi dutsen fa bai ga Allah ba kamar flashin aka so a yi masa sai narke ya kasa ɗauka shi kuma annabi Musa fashewar dutsen shi kuma sai ta sumar da shi kaga gaba da gabanta kenan shi dutse hasken Allah ya bayyana gare shi ya narke shi kuma annabi Musa fashewar dutse ta yi mai ta sumar da shi to inda ni ne ko kai ne mu kuma suman annabi Musa kashe mu zai sai mu narke mu zama ruwa saboda su ma annabawa kuma suna da wani ƙarfi na musamman sama da na sauran mutane duk abin da annabi bai iya ba to ba wani ɗan adam kuma da zai iya wannan shine misali na hankali a fili yadda kowa zai iya fahimta Da shine Allah ya ce unzur ila aljabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabali yayin da Allah ya bayyana ga dutse ya masa ya tajalli kamar ka ce flashing a haska masa kafin hasken ya bayyana ma ya gani ja'alahu dakkan shi hasken ko flashin din sai sa dutsen ya daddace ya zama gari wa karra Musa sai shi kuma Musa sai ya fadi ya suma to shine yace aljabalu ana zaka aljabalu indakka dutsen ya dake ya zama gari wasara turaban ya zama ƙasa waljabalu tare da dutse a sammu ya fi dunkulewa salibun kuma ya fi sandarewa sama da ɗan adam fa kaifa bil makhluqil mukawwani min lahamin to ta yaya ɗan adam ɗin da aka yi shi da nama wa damin da jini wa izamin da ƙashi zai iya yin abin da dutse ma bai iya ba ba zai iya ba fa huwa la yastati'u ru'yatan lahi fid dunya da haka ɗan adam ba zai iya ganin Allah ba domin dutse ma ba zai iya ballantana ɗan adam wa su'alu Musa ru'yatan lahi tambayar da annabi Musa ya wa Allah dan yi masa izini ya ganshi dalilin ala jawazir ru'ya shi kadai ya isa ya nuna zai yi ai ganin amma ba a ina ba ba a duniya ba sai a lahira zai yi ai ganin amma ba a duniya ba sai a ina sai a lahira domin da zai yi a duniya to da a duniyar an bashi domin Musa in isa ce ya kai ya roƙa a bashi tun da ya roƙa ba a bashi ba ƙarshe ma ya suma sakamakon roƙon ya nuna roƙon a duniya ne laifi amma a lahira fa ba laifi ba ne inda har a lahira laifi ne to sai Allah ya ce masa to har a lahira kakka sake roƙona wannan amma da ke magana ce iya ta duniya a duniya aka nuna masa ba zai yi ba don an je lahira kuma wannan shafi ne daban ina fata an gane da ka wa imkanuha zai yi a lahira amma ba a duniya ba li Musa la yasalu rabbahu shay'an la yajuzu domin Musa ba zai roki ubangiji abinda da ya san ba zai yiwu ba sai dai a tsammanin sa a duniya zai yiwu to amma kuma a bai san yiwuwar a duniya ba za ta yiwu ba sai dai a lahira annabawa sukan tambayi abu wanda ba a tsammanin su zai yiwu to idan abin ba zai yiwu ba duka a duniyar da lahira sai Allah ya gyara musu ya ce kar ku sake yi ya nuna a duniyar ba zai ba a lahira ma ba zai ba amma idan abin zai yiwu a duniya a zai yiwu a lahira a duniya ne ba zai yiwu ba to sai Allah ya nuna musu a duniya ba zai yiwu ba a lahira kuma in an je zai yiwu me misalin haka misali guda biyu kadai kissar annabi nuhu da kissar annabi musa kissar annabi nuhu annabi nuhu ya roki Allah madaukakin sarki ya tseratar da shi da ɗansa amma ɗan kafiri ne wa nada nuhu rabbahu qala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimi nuhu ya roki ubangiji yace ya Allah dana yana cikin iyalina kuma kai min alƙawari zaka tsiratar da ni da dukkan iyalaina kuma na san kai ne mafi hikimar masu hukunci kala sai Allah yace ya nuhu ya kai nuhu innahu laysa min ahlika shi wannan dan baya cikin iyalanka da nake nufin zan tsiratar da su iyalinka ina nufin masu imani innahu amalun ghairu salihin domin shi ba dan kwarai bane bai yi aiki na kwarai ba sai Allah ya ce Falatas almi ma laysa laka bihi il daga yau karka sake tambaya ta abin da baka sani ba domin gafara ga kafiri a duniya da lahira ba za ta yi ba indai ya mutu yana kafiri shi yasa Allah ya ce ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bai kamata ba ga wani annabi ko wani mumini ya ce Allah ya gafarta wa wani mushriki a hirkar a sake ko a duniya ko a lahira domin duk mutumin da ya mutu kafiri ko mahaifin annabi ne wuta Allah zai sa ko dan annabi ne wuta Allah zai sashi, domin Allah ya riga ya alƙawarin ba zai ji kan kafirai ba shine yace wa ma kana istighfaru ibrahim shi ma ibrahim da ya roka wa babansa gafara wannan istighfarin da ya masa illa an mau'idatin na wani dan lokaci ne wa adaha iyahu da ya masa alƙawari qala sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya to wannan lokacin kan ya mutu ne amma da mahaifin Ibrahim ya mutu to yanzu magana a roƙa masa gafara ta ƙare falamma bayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu bayan da mahaifin nasa ya mutu akan kafirci kaga yanzu ya tabbata makiyin Allah ne to shi annabi Ibrahim din da kansa yace ba ni ba shi da bai sake roƙa masa gafara ba wannan qadiyya ta isa ta nuna maka annabawa sukan roƙi Allah da suke tsammanin zai yiwu to in abin ba mai yiwuwa bane sai Allah ce kar ku sake ba a wannan roƙon ba a haka an gane ko wannan zai nuna maka Allah shine Allah duk matsayin annabawa a wajen Allah sunan su bayin Allah ba abokan tarayyar Allah bane ba yana faɗa suna faɗa bane yana faɗa ne suna cewa mun ji mun bi sami'ina wa da'ana kuma in suka faɗa abin da ba shi yake so ba yana tsawatar musu saboda shi ne ubangiji su kuma bayi ne amma yau a zo ana nuna maka wani shehi kama wani wan Allah ne ko wani sa'an Allah ne har ma wani makiri wani kafiri tsinanne ya ce shehu ba rama uban Allah to ba wulakancin da ka yi wa Allah da ya kai wannan wai kawai don ka girmama wani shehinka wanda aka haife shi cikin mahaifa ya biyo jinin haila ya biyo mafitsara ya fito ta inda fitsari yake fita ya ci yayi kashi yayi amai yayi tumbai wannan shi zaka kwatanta da Allah saboda wulakanci dan baka san waye Allah da yayi ka ba Allah ba abun wasa bane ba to daka annabawa tare da girman su da buwaya da isar da Allah ya ba su amma bayin Allah ne innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una ragaban wa rahaban wa kanu lana qashin Allah ya ce dukkanin nan da kuka ji rige-rige suke wajen su abin da muka sa su kuma suna bauta mana da tsoro kuma suna bauta mana da kwaɗayi wa kanu lana khashiina suna shiga taitayinsu cikin sha'anin mu. da Allah ya lissafa annabawa goma sha takwas a cikin suratul ma'ida cikin watilka tilka hujjatuna atayna ibrahima cikin suratul an'am kai gaba ɗaya sai dunkule yace walau ashraku la habid anhum ma kanu ya'malu duk da sun yi shirka sai mun bata aikin su dan Allah ya nuna maka bai duk wani halitta bawa ne na Allah duk isar mai isa halittar Allah ne ƙarƙashin ikon Allah yake Allah shi ke juya shi shi ke sa shi shi ke hana shi da aka ba wani sa'a ga Allah subhanahu ta'ala a cikin bayi to da aka annabi Musa alaihi salatu wassalam ya roƙi Allah cewa Allah ya masa izini ya shi to amma shi wannan roƙon ba irin wancan ba ne, shi wannan roƙon ta wani ɓangare yana yiwa ta wani bangare baya yiwa roƙawa kafirin da ya mutu akan kafirci gafara ko Allah ya ji kansa a duniya ko ya sashi aljanna lahira wannan duk baya yiwa haramun ne duk Allah ba zai ba duk wata gajiyar da ake ci ta rahamar Allah a duniya ba zai ci ba ba za a yi masa wanka ba irin yadda ake wanke gawon musulmai ba za a yi masa sallah ba irin yadda ake sallatar gawon musulmai wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu hum fasiqun to sannan kuma in an je lahira Allah ba zai sa su a aljanna ba to amma shi maganar ganin Allah a duniya ne ba a yi a lahira fa ana yi shi yasa Allah bai ce annabi Musa kar ka sake roƙo na wannan abin a gaba ba a sai ce ba za ka samu ba yana nufin yanzu da kake roƙon amma a gaba fa za ka samu domin inda ba za a samu ba a gaba to da a gaban ma sai a toshe amma sai aka yi amfani da kalmar da take nuna yanzu ne ba zai yi ba a gaba kuma zai yi sannan in ka tattaro sauran ayoyi kuma da hadisai suna nuna a gaba abin zai yi a lahira za a ga Allah to amma da a ce annabi Musa ce ya Allah kai mun izini in ganka a lahira Allah ba zai ce masa komai ba bal hasali ma sai dai ce masa nayi maka amma a duniya ya roka a duniya kuma ba a yi Allah bai yadda ba cewa a ganshi a duniya ba zai yi ba ina fata an gane da aka duk wata tarbiya da za a ce an maka wai an sa ka ka shiga tarbiya tarbiyatul azkari ta kala rawi sa hana su cin abinci kai ka taɓa ganin wata tarbiya arziki a ce kai kwana arba'in baka ganin haske sai duhu haske daidai da kan allura wai ka gani kai kwana arba'in ba za ka ci mai ɗauri ba sai dai kai ta shan ruwa sai kunu to ba dole ka firgice ba kwana arba'in to idan kai wannan kwana arba'in ɗin in ji ƙalar ce sai a kawo toron agwagwa sai a naɗa masa farin rawani sai a sako maka shi sai a ce me ka gani to in baka ce Allah ka gani ba ba za a buɗe ma kofa ba da haka dole in ka sai ka ce ka ga Allah duk abin da aka ɗaga maka me wannan sai ka ce Allah ne me wannan Allah ne sai a ce to to kai ka dole ka faɗa dan a baka tuwo dan baka faɗa ba mai da kai za su yi saboda tsabar shegantaka wannan shine abin da zaka ji ana cewa yan azkaru wai wanda ya tarbiyatul azkari shine ka shiga kai wannan wurin dukkan da kaza da kaza a ƙarshe ka zama zundikin da zaka ce cewa komai Allah ne kai usuli kai fana'i Allah ya kiyaye mu amin da haka shine shekau zan yace inna ma sa'alahu shay'an yajuzu annabi Musa ya tambayi Allah abin da zai yi ne a nan gaba walakin la yakunu hadha fi dunya sai dai ba a nan duniya ba fallahu subhanahu qala da aka shi yasa Allah maɗaukin sarki yace lan tarani ba za ka dade baka ganni ba walam ya yaqul inni la ura bai ce a'a ni ba a gani na ba sai ce a'a za ka dade baka ganni ba yanzu ko ni nace za ka dade baka ganni ba in kai kana da fahimta me za ka fahimta sai nan gaba ba za ka fahimci cewa ba a gani na ba a'a sai me sai nan gaba to haka Allah bai ce inni la ura ba ni ba a gani na sai ce lan tarani zaka dade baka ganni ba Musa an gane ko shi kuma Musa yanzu yanzu yake so ya ga Allah sha yanzu magani yanzu da shi kuma Allah ya ce a'a lan tarani zaka dade baka ganni ba ba dai yanzu ba fallahu yura da haka shi Allah ana ganin sa amma fil akhirati a lahira wa aulan nasi bi hadhihi ru'ya al-anbiya kuma ka san alahiran ma wanda suka fi kowa cancantar da su ga Allah Sune annabawa wa qawluhu da kuma imam dahawi yace wala kaifiya mu'minai za su ga Allah ba tare da kaman ceceniya ba ai la yuqalu abin nufi ba a cewa kaifa raunan Allah to da kuka ce mu'minan za su ga Allah ta yayan za su gaishi to ba a irin wannan tambayar shine ma'anar bila kaifiyya ba a yin tambaya da kaifa kamar yadda wani yazo ya tambayi Imam Malik yace kun ce Allah ya daidaita a sama Imam Malik yace haka ne Allah ne ya faɗa sai yace to wa kaifa tawa to yaya din ya daidaita to wannan kaifa din ba a yin ta a cikin sha'anin Allah ba a cewa kaifa istawa kaifa yura kaifa alamu kaifa yaji'u kaifa yanzilu in an ce Allah ya sani ba za ka ce to yaya ya sanin Allah yake ba ba a faɗa domin ba wani wanda isa ya gaya maka yaya sanin Allah yake shi kadai ya san yadda sanin sa yake in an ce Allah yana sakkowa sama ta ɗaya ba za ka ce ta yaya ba domin ba wanda isa ya gaya maka yadda ake yi tunda ba wanda ya gani kawai kai imani Allah yana yi tunda ya ce yana yi kuma ka san me ikon yayin ne shikenan Allah zai zo ranar tashin alkiyama ba za ka ce to yaya zai zo ba ba wanda ya sani tunda abin bai faru ba bare a gani kuma raini ne Allah ya ce zai abu ka ce yaya zai yi musu kake yi ina fata an gane to shine ma'anar wala kaifiya ba a yin tambaya da kaifa li anna hadha ka sa'iri sifatillahi domin shi wannan kamar sauran sifofin Allah ne la ta'ala na'rifu kaifiyataha ba mu san yadda suke kasancewa ba fa nahnu nu'minu bihi mu da mun yi imani da shi wa na'rifu ma'anahu kuma mun san ma'anar abin a larabce wa nuthbituha kuma mun tabbatarwa da Allah kamar yadda ya tabbatarwa da kansa kuma kamar yadda annabinsa ya tabbatar masa walakinil kayfiyatu majhula sai dai yadda Allah zai yi mu ba mu sani ba wala na'rifuha ba mu sani ba fallahu a'lamu biha subhana Allah mai girma da buwaya shine mafi sani da yadda abin zai kasance mun zo gaba ta 59 kenan bari mu cika da ita sai mu tashi akan gaba ta 60 Imam Tahawi yace qauluhu yace kama na daka bihi kitabu rabbina mun yadda da za a ga Allah kamar yadda littafin ubangijinmu ya faɗa mana shine alqur'ani to da mun kamar yadda na sha gaya mana shi maganar aqida da an ce maka kaza to ga aya da an ce maka kaza to ga hadisin ba a faɗar maganar aƙida kuma a fara buɗe ta da maganar wani malami a'a mabudin farko a maganar aƙida shine ne aya mabudi na biyu shine mai hadisi to sannan sai maganganun malamai su biyo baya na sharhi amma kawai a ce wani malami ya ce za a ga Allah to shi wa ya yamar ko waye shi shi ya je ya gani ne da haka farkon wanda zai ce maka za a ga Allah shi allah kansa sai kuma wa sai annabinsa to shi kenan sai kuma sauran maganganun malamai su biyo baya to shine imamu dawo ce da muka ce muku za a ga Allah me madogaran mu sai ce kama na ɗaga bihi kitabu rabbina kamar yadda littafin ubangijinmu ne ya faɗa ubangiji ya ce wujuhun izin na gira wasu fuskokin a ranar lahira za zaka gansu cikin ƙari da annashuwa ila Rabbi rabbiha nazira domin za su ga ubangijinsu to shi ne shek Fauzan ya ce ƙaunuhu wannan magana da Imam Dahawi ya faɗe ta haza sarihun wannan zance ne ƙarara a fili annahu nazarun ila Allah bil absari abinda ake nufi da duba din duba ne zuwa ga Allah da idan gani haisu uddiya bi ila domin kalmar nazara din an yi mata ta'adiya da ila ila rabbiha nazira to a ka'idar larabci kalmar nazara tana da ma'anoni da yawa amma in dai kalmar ila ta zo kafin ta ko bayanta to ma'anar ta gani ake nufi larabawa sun san wannan an gane ko ila in ta zo ƙabala nazar ko da nazar to ma'anarta shine ar-ru'ya bil aini gani na ido amma kalmar nazar tana zuwa babu ila a gabanta babu ila a bayanta tana nufin jira ba gani na ido ba an gane ko Ƙala rabbi anzirni ila yawmi yub'athu yace ya ubangiji jira ni. har zuwa ranar tashin alkiyama qala innaka minal munzirin kai kana cikin waɗanda za a jira za a tsahirtawa an gane ko ulin taziru inna muntazirun al-intizar dai daga annazaru ne sai dai an kawo shi anan ala wazani ibtial da haka intizaru anan babu ila kafin sa babu ila bayan sa da ka ma'anarsa shine jira da dako an gane ko to shine shak fauzan yace haitu uddiya bi ila saboda an masa ta'adiya da harafin ila fa ma'anahu ru'ya bil absari da haka ma'anarsa shine gani na ido qalatil mu'tazilatu mu'tazilawa sun ce ila rabbiha ila sai ce ila jumi'a bi ma'ana na'am kalmar ila din nan suka ce jam'un jam'i ne ba'anarsa shine na'am mana a wajensu akwai wata luga da <coughs> ila take zuwa da ma'anan na'am an gane kamar inna banu amr ita ma tana zuwa da ma'anar na'am wani lokaci za a ce inna ma'ana kamar in kisar alif ne in hazani la sahirani ko a wata kira'ar inna hazani Lasahira lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima wa yadhhaba bi tariqatikum almusla to kaga inna hadhani lasahirani ba ce ba inna hazaini sai nuna inna din ba inna ce ta nasaba ba domin da inna ce ta nasaba yar uwar anna an gane ko to da sai ta zama inna hazaini sai zama inna ku taukidin wa nasabin hazaini sai zama musanna Mansubin bi inna wa alamati nasbihi to amma sai aka ce inna hazani sai nuna inna ba ta nasaba bace to sai suka ce inna anan ta wata kabila ce daga cikin kabilan Laraba ana kiransu Banu Amru su a madadin su ce na'am sai su ce inna da haka idan kuna magana da su a wajen da mutum zai ce maka na'am sai ce inna da innansa da na'am duk ɗaya ce to anan ma akwai lugar da take ɗaukar ila da ma'anan na'am an gane ko ko kuma ni'am ni'am ni'am suka ce ni'imomi ila rabbiha nazira ma'ana ila ni'ami rabbiha nazira wai za su ga ni'imomin ubangiji amma ba shi ubangijin ba ai ila ni'ami rabbiha nazira sai shine Sheikh eh, zan yace wa hadza taharifun wannan magana ƙarya ce canjawa canjawa zancan Allah ma'ana ne kamar yadda Allah ya faɗa cikin Yahudawa akwai masu canjawa Allah maganganunsa to haka a cikin musulmi akwai wanda suka ɗauki irin wannan mummunar ɗabi'a Allah ya ce yana da hannu su ce yana da iko yana kallo su ce a'a yana yarda yana dariya su ce yana ba da lada su ba za su ce Allah yana dariya ba an gane ko yana zuwa sai su ce a'a rahamarsa ce take zuwa ba shi ba wannan kaga canjawa Allah maganganu ne yuharrifuna kalima an mawadihi yuharifuna al-kalima min ba'di Da daka wannan tarifi ne yudhaku minhu yadhaku minhu al-uqala wanda masu hankali ma in sun ji dariya za su yi li'anna al-harafa domin shi harafin la yuhawwalu ila jam ko la eh, ba a canja shi a mai da shi jam'i ya zama ni'am a madadin ni'ima ni'ima kaga mufrad kenan haka sai suka ce wai ila din nan harafi ne amma a madadin jam'i yake kuma jam'in na kalmar ni'imatu kaga ni'amu kenan da aka ila rabbiha nazira bi ma'ana ila ni'ami rabbiha nazira wannan ci da ƙarfi ne a ilimi kuma ƙarya ne son zuciya ne da aka duk mai hankali kuma mai ilimi in ya ji wannan sai fashe da dariya ya san an yi ƙarya kuma an yi ci da ƙarfi ba dan komai ba sai don a guje wa gaskiya daman masu magana sun ce daga ƙin gaskiya sai bata amma za ba adal